ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الجمعة شابيو قوة شابيو أنا يو أنا سمت يوم النفر الأول musamman ga alhazai a can mina kenan wanda ya ta'ajili ya gaggauta cikin kwanaki biyu to in ya jifan yau zai iya barin mina kuma a yau zai iya barin garin makka in yi tsawafu alwada ɗawafin bankwana lura da sallar tamu yawanci wallahul musa an fi shagala ce to ya kamata mu ɗauki wannan sistem da yin muhazara musamman ga yara kuma da na zo sai na ga a manya sun fi yawa kama ko yaro ɗaya ne a fara a fara Allah mai gima a saka ya datar da mu ya sanya mana ikhlasi fil qawli wal amal to lallai ɗabi'u na gari ne mutum kuma mutum tun yana yaro yake tasowa da ɗabi'u na gari in za mu haska manzon Allah sallallahu alaihi sallama mu hango ɗabi'un shi sai kuma mu zo kan yara siffofin yaro na gari idan muka kalli rasulullah sallallahu alaihi sallama shi tun yana ƙarami alhamdulillah ya siffatu da siffofi kyawawa ba a taɓa kama manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ƙarya ba al'amarin shi kawai gaskiya da gaskiya komai gaskiya ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kin tashin shi ko so ɗaya abu yan kafin ya musulunta ce ba a taɓa kama manzan Allah da ƙariya sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga tsantsan tawakkuli mun san ya tasowa maraya alam ya gidi ka yatiman sai fa'awa ya taso maraya amma ga tawakkul Allah kuma ya karantar da al'umma su dogara ga Allah ga alkhawf alkhawf min Allah alkhashiya min Allah ana hada su alkhawf wal khashiya sannan ga tsantsan arraja kyakkyawan fata wannan ɗabi'a ce daga ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ikhlasi yi dan Allah wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga tsantsan godiya godiya yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya karantar da al'umma ɗazu muke karanta ya ayyuhal na amanu kulu min mara zaƙanakun. razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budu yara yara wannan ayan tana wace sura ce na'am waye mai amsa amsawan kenan Eh amma kun barar da shi kun barar da wannan tambayar ya wannan sai amsa sai daga hannun ki. da sun canka ce suratul baqara washkuru lillah to akwai tsantsan godiya alhamdulillah yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi sallama na faɗi gaskiya na takwas yana cikin tsantsan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kamata manya da ƙanana su kwaikwayo shi akwai haƙuri haƙuri za mu je da Allah ke ta ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama dokoki يا قري يهقري يهقري يهقري تجد ولربك فاصبر فاصبر صبرا جميلا قري ها قري ميتشو فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واصبر لحكم ربك لا تجد كيها قري كيها قري كيها قري, قري. manzan Allah sallallahu Alaihi abu na tara ya siffatu da tawabu'u ƙasƙantar da kai tun yana ƙarami ba ya kama harkan kiwon dabbobi tun yana ƙarami kiwon dabbobi sallallahu Alaihi sallam wannan sai ke nuna maka a ah, manzan Allah sallallahu Alaihi akwai tawabu'u kama ni ko kai sahaba na fi ƙarfin kiwon dabbobi ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga tsantsan kunya kunya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi budurwa tsananin kunya sallallahu Alaihi wasallam abinda mun fara rasa shi a wannan al'umma ko ma an rasa shi ga gudun duniya zuhudu gudun duniya ko kaɗan duniya ba ta tsole mai ido ba ya kamata ni ma ko kai ma sai dai duniyan ta buɗe ya zamu da ita kenan wallahu musta'an ga tausayi rahma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi wannan kowanne za a dauki episode da yawa a ta yin shi za ka ji wani wani wani wani shirye-shirye annabin rahama ya da yawa da yawa to rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da yawa to musamman ga mu yanzu da muke cewa a ah, muna kaunar manzan Allah to mu kasance masu tausayi irin nashi abu na goma sha uku akwai cika alkawari alwafa to mu ɗauki irin ɗabi'a ta shi ta manzan Allah sallallahu alaihi ga alhilm alhilmu kamewa barin fushi za a fusata shi amma ba zai fusata ba shine alhilmu ka duba fadin Allah mai girma ɗaukaka dangane da ibadur rahman وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيدي ما أكويا أقول عباد الرحمن سيدي ما سكويا كمن زن الله صلى الله عليه وسلم سيدي سكويا كويا أبو نيش أما أبو baya fusata baya hasala ya innama sabru inda sadmatil ula hakuri ana cikin karan farko ne sallallahu alaihi wasallam to mana da alhilmu shine kaffun anil ghadabi kamewa barin fushi abu na sha biyar daga ɗabi'un rasulullah sallallahu alaihi sallama akwai al'amana don ake ce mai al'amin to mu kuma yanzu mun samu to kuma sai kaga yaro ya taso tun tasowar shi ya taso da rashin amana har ya girma ana ce mai muhammadul amin amma babu amana tattare da shi wallahu musa to mu kwaikwaya daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkaramu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga karamci ga kyauta fala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadu min alkhayr ajwadu ajwadu من الخير بره المرتلى من ذا الله صلى الله عليه وسلم كوثر كرشي كافي إذكر أصبايات وكو إلا دئنا أبو نشابكي رسول الله قال أفوى أنت أن أفوى يقول لنا ما جاء الله شيء خذ العفوا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين رسول الله ko bai la'afuwa duk abin da aka maka sauki a biya mutum ya taso tun karamin shi baya daukan yafiya za mu ji yaro ya ce bai yafe ba duniya duniya da ne da lahira wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau kawai ce ka yafe amma ban yafe ba wannan ba ɗabi'a ba ce ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'afu sai kuma a asafhu zafhu shi ne to wancan al'afu to forgive wannan kuma a asafhu to forget amma da yawan mu yaran da manyan duka yawanci ba mu da wannan in amma abu tun kana yaro za ka ji kana tuna shi har yanzu ba mu da safu ke ya kamata ce na mance ya kamata ce kar in sake dago maganar rasulullah akwai ashaja'a jarumta ya kamata ce yaro ya zama wa jarimi jarimi in zai magana ya faɗi magana na jarumta abu na ashirin daga ɗabi'un rasulullahi sallallahu alaihi sallama akwai adil adalci yanzu na ɗan hasko mana wayansu daga cikin ɗabi'un manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kafin mu zo gurin yara to yaya siffofin yaro nagari yake ke shi na abin da nake so mu tattauna to siffofin yaro nagari dole ya siffatu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai zo a ciki siffa ta ɗaya daga cin siffofin yaro na gari ya kasance mai ma iyayen shi addu'a hmm? musamman a ce maraya ne baban shi ya rasu ko mahaifiyar shi ta rasu to ka kasance kana mata ne addu'a Wani ya zo a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito A imamu muslim ya rawaito daga abu huraira radiyallahu an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salasin. idan mutum ya rasu ayyukan shi gaba ɗaya sun yanke sai dai abubuwa guda uku sai ce sadakatin jariyatin sadaka mai gudana da mutum in ma ya yi ko aka mai ya yi a cikin rayuwar shi ko a ce ɗan shi ya mai sadakatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ake amfanuwa da shi wannan sadaka ce babba da ba ta yankewa to sai laukun ya cewa awwaladin salihin ya la ko da nagari eh da yake mai addu'a to addu'ar za ta dinga kai wa mahaifa to kaga yana daga cikin sufofi na ɗa nagari ya dinga mawa iyayen shi ne addu'a kama yana daga cikin sufofin ɗan ɗan ba zai iya faɗin shi ba Gama na iya baƙaƙen dai baƙaƙen ku sai ku haɗa zai zama fari ke ɗan v a n z a ba kowa sai ya faɗa ba shi ne shi kuma mai tsine ma iyayen shi a maimakon awwalarin salihin ya lahu to in ya zama ba salihi ba ne ya zama ɗan b-a-n-z-a ko ya zama ɗan iska ba kyau ana faɗi wannan amma dai baƙaƙen ba laifi ko ko su ma da laifi inda laifi sai da yana haɗa su amma baka ke bi ne mai laifin bi mai ta yi a ba n z ba ita ce ta ƙarshe ba sai mu komo a kuma to ɗan wannan ɗin shi sai dai tsile mawa iyayen shi wallahu musta'an za ka ji ya ce a ɗan ok shi ma ba zan yi fada ba amma za ka ji ya ce s h e ta zuwa ƙarfi ba kyau ba kyau ko ya ce ɗan t s r n a double y a kama an gane na na dosa ko in dai an yi karatu hausa an gani na ba sai na faɗe shi ba to kaga wannan ya zama gairu tsari gairu tsari bai zama nagari ba Allahun musa gama ɗa nagari shi ne ma iyayen shi ne addu'a bi addu'a tukunna addu'a kafin mu zo biyayya to har kullun yaro yana koya daga gida ne in baban shi sai tsine tsine kaga zai koya babar sai tsine tsine zai koya a gurinta kamar zama suna da kama baki alhamdulillah abinda suke fada zai koya to Allah wannan siffan ɗa na gari ke ya zama yana ma iyayen shi addu'a kuma hanyar addu'ar annabi sallallahu alaihi ce ana ɗaukaka mutum daraja cikin gidan aljanna sai ce ya Allah ta ina na samu wannan daraja ya ce biskin fari waladika lata, hmm? biskin fari waladika lata. a ta dalilin ɗanka ne ya roƙa maka gafara shi ce a ce allahumma fili abi to allahumma fili ummi shi ke nan kawai sai a sake ɗaga cikin gida aljanna zuralla mu kasance masu ma iyayenmu mai addu'a alamar na zama nagari ke zai ce a waladin salihin kuma walad salih ok shi ne ɗa mai imani ke yanzu banda addu'a waladin salih shi ne mai imani waladin salih shi ne mai ayyuka nagari ayyuka nagari kuma sun kunshi ɗa nagari shi ne mai ikilafi. mai yi don Allah ɗana gari banda ikhlasi akwai ihsani kyautata ibadu tun yana ƙarami ya zama yana kyautatawa to da izinin Allah irin wannan yaron za a yi alfahari da shi siffa ta biyu daga cin siffofin ɗa na gari shi ne ya fara faɗa nan ya kasance mai biyayya ga iyayen shi yi na yi bari mhm, bari na bari ba bari ya sai na yi wallahi ba ba sai na yi kana zazzare mata ido in ka shiga wannan hanyar wallahul musta'an ridallahi fi ridal walidaini yardar Allah na ƙarƙashin yardar iyaye Wasu sakhaqullahi fushin Allah rashin yardar Allah na ƙarƙashin fushin iyaye to kenan yana so Allah ya dada ni sai yaya iyaye na su yadda da ni ya wani a ah, allai mai albarka allai maka albarka allai maka buɗi ce oke alhamdulillah na ci nasara ke amma wani an yi mai na faɗa ko bai fita sosai ba ne me kenan karka yadda da wannan karka yadda da shi karka yadda da haka in ina neman yardan Allah in neme shi a gurin iyayena. in kuma mutum iyayen shi ba su yadda da shi ba kala'a. sai ya fada ɗaya ramin shi ne ramin fushin Allah a cewai har baban mutum zai yi kuka saboda takaicin da ɗan shi yake tusa mai bai yi ba fa ko baba ta yi kuka ta yi ƙwalla saboda takaicin ɗanta bai yi ba fa in mutum ya kuskure mana da kisan juraj ko al'abi wani mai bala'in bauta ne bala'in an ce bala'i ba irin bala'in mu akwai bala'an hasana alhamdulillah me yawa yawan bautan Allah babar shi ta kira shi yana sallah sai Allahumma ummi wa salati ba ya tafi kwallo ba ba ya tafi shirme ba fa? Hmm. Allahumma ummi wa salati ya Allah mahaifiyata ta kira ni kuma ga shi na sallah ta sake kiran shi ya jurai Allahumma ummi wa salati kai jurai sallah sallah sallah sallah na kira ka kana sallah na uku ma ranka ya ɓaci sai kai addu'a biyayya yake fa ba gidan ƙwalle ta biyo ba ba gantali ba ba hmm? ya Allah in ji babar kenan kada ka ɗauki ran jurai har sai ya ga fuskokin karuwai shi ke na addu'a ga shi mu ba addu'a aka mana ba ga shi muna ta kallon su a wayoyi majjanan bila du'a wallahu musa to haka kuwa wata karo ta je ta yi zina ta haihu ke wannan ɗan waye ta ce ɗan juraidu ne ta liƙa mai mutanen gari gama gari dama abin da suke soke ba bincike ba komai sai hayaniya wannan tun da kaka yake ina yake ina yake ashe daman ustazun dan iska ne waye waye aka fara lakaɗa mai na jaki kaga su kuyi kan addu'ar mai mahaifiyar shi wani ne yake faruwa ce kai ne baban wannan yarcewa ce wa ni amma ce ku bar ni nayi alwala yayi alwala ya sa a cikin yaron ce ya babu man abu kai yaro waye babanka a nan za mu ga karama daga cikin karamatul auliya karama ko sai buɗe baki ce fulanun ra'i ha wani ɗin nan wani makiyayi shi ne baban shi kuma sai aka dawo ana ta shafe-shafen juraiju ya wali ya wali ya wali ya wali ce za mu gina maka gidanka na zinare ce a kuma yin yadda yake amma bayan Allah kaɗa mai mai na jaki wanda yake so ya sha wahala a duniya ya ka saba ma iyayen shi yanzu jurai bai yi fikihu ba ya gabatar da sallar nafila akan mai biyayya ga mahaifiyar shi kuma biyayya ga mahaifiya wannan wajibi ne Na fila kuma fa ba wajiba ba ce kuma da ranta ya ɓaci ta yi addu'a ba mai sauƙi-sauƙi ba wai ta ce ala tsine ba ba ba tsinuwa ba ba wai ba za ka gama da duniya lafiya ba ba wa irin wannan ba ba addu'a mai sauƙi ta mai to kuma sai da addu'an ta yi mai ta kama shi wallahun musa'ala na biyu kenan a na biyu ya zama mai biyayya ga iyayen shi muna kan mai kenan siffofin ɗa na gari na uku ya zama nisan Allah nisan Allah ɗa na gari ke yau a gai shi gurin karatu yana makaranta wajen haddin ƙur'ani ya zama ya shiga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai lizintar masallaci ƙaramin yaro ne amma yana lizintar masallaci hmm? za ka ga ya iya kiran sallah alhamdulillah ya iya ikama dan karamin yaro dan mitsitsi dan lobi ya ga ya iya kiran sallah ya iya ikama sai nan an ba wani babban sai ku ji kunya wallahi babba sai ka ji kun ji kunya Kadi qamatis sallatu kadi qamatis sallatu shi kuma sai kadi qamatis salatu kadi qamatis salat ya sai gwanda mana ba yaran masu suna tare da mai kama to zama kana san Allah eh kana san manzon Allah mu duba Ali na biyu tsari. shi ne farkon wanda ya musulunta cikin me yara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fita ce a ah, ina na biyu tsari? Talib a idan shi yana cewa ya Rasulullah sai ku zo ku je ku zo min da shi annabi sallallahu alaihi wasallam tofi a idan idan ya dawo tangaran sai ce zan ba da tuta ga mutumin da yake san Allah da manzan Allah Allah da manzan shi suna san shi to a ƙarshe ko sai aka bawa Ali ibn Abi Talib al da Al-Husayn wanda su biyu nan su ne sayyida shababi ahlil janna alhassan wal husayn to ka kasance kana son Allah kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babbar alamar son Allah in ana ce maka Allah ya ce an gama manzan Allah ya ce an gama shi kenan babu bukatar ne je kaka dawo je kaka dawo a ana ce maka Allah ya ce kala manzon Allah ya ce an gama to lallai mu dinga kokarin me kasancewa a kan wannan kirba dole za mu ji san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin biyayya ne yau kana ganin kawai cikin yan nanaye eh cikin yan amore yan abage a in za ka yi mamaki gurin wasanni na yara hmm, da masallaci ɗakin Allah za ka yi mamaki to amma dai wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini karka damu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun to ranan biyayya e eh, kauna tana cikin biyayya ne قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دكما اري ما فيه وعد سكي من بيي بيي بيي كما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب da kuma kaman faɗin Allah mai jima ɗaukaka ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum aga yaro yana kokarin bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأت الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولم بعيدا إيدا أقول الشيء كان تشير فقد ضل ضلالا بعيدا باشيوني ونين بعيدا يا رب بسم الله ونين بعيدا faƙad balla balalan ba'ida aha akwai ɗan kayan taɓa kallashi to ban da shi kuma akwai kudi akwai kudi ga wata sabuwa daga ko linka ta ba yi ba ba yawa wa zai cinye ta yara wa zai cinye faƙad balla balalan ba'ida oke gurin ban ya zama ba'idan shi ma ya yi nisa da irin suratul aqaf din ne suratul ankabut suratul suratul kafi da yanzu an ci kama tun da ya ci ma ya yi nisa gurin oke yana can suratul nisa ike aha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 ce manzan Allah ya ce an gama an gama ƙara rasulullah an gama an gama domin mu kasance yaro ya kasance nisan Allah nisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda abu ya shafi Allah manzan Allah an gama sallallahu alaihi wasallam da wanda ke cewa la yuminu ahadukum okay salatun salatun salatun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أوكي وانا نجي مسلم زميات سن الله دمن زن الله بيد قومي بيد قوة كلا بإيمان جيد وأن يحب المرأة كصوم جنس yanzu ka so abokinka la yuhibbu illa lillah a ce wannan ɗan nagari ne ba nagari ne wa an yuhibba al la yuhibbuhu illa lillah na uku kuma mutum ya kyamaci komawa ga kafirci bayan Allah ya tsamo shi kamar da yake kyaman a jefa shi wuta wannan kama abu na hudu ke abu na biyar daga cikin siffofin ɗa nagari أن يكون ملتزما بعباداته كالذنش شي إبادو إبادو يزمنا هذا سلولي دولة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أو مرتيار ودين سلا تنينا شكرا بقي إن يكي قوم بايعي أباشي نجاتي الله أنقال نجاتي إيه كاقاني نجاتي مين نجاتي yau alaka ɗashi amma ba wajen da za a tabballa shi ba fa an daka shi dai alhamdulillah ya kai shekara goma to amma yaro ya ga baban shi ma yana zuwa a za ka ga yana biyo baban shi inda hmm? mafi yawanci ban sani ba wani su da yawan kuna a samu akwai iyayen zuwa nan in kuma ba sa nan to maybe shi ya ce ka zo to in ba haka ba kuma a imanin yaro ne kawai ya motsa ne biya yi sallah ana ce akwai muhadarar yara ce a wallahi ban ji amma kun ya haura can gidan wani rediyo can ina ganin nan ne ko da rai in an yi haka sai a yi haka a ji a ta kiɗi ana cashewa ce a shi zai kuma sallaci ai ka akwai bambanci alhamdulillah akwai bambanci to an yakuna multaziman bi ibadatihi wannan sun siffofin ɗa na gari kamar salloli biyar alhamdulillah za ka ga wani yaro sai yana jin baban shi kusan kullum yana sahun farko da baban shi musamman sallar asuba alhamdulillah to ban da sallar farilla kuma yana kiyaye na filfili ji abdullahi ibn abbas da ya kwana a gidan maimuna bintil haris al-hilaliyya Eh, ita ‘yar uwa suke ga ummul fadl mahaifiyar abdullahi bin abbas to ya kwana ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a shimfiɗa ɗaya sai ga manzan Allah ya tashi sallallahu sallam ya goge bacci a idan shi ya karanta ayoyin ƙarshen suratu ali imran shi ma ya tashi ya goge bacci ya karanto su ya ga manzan Allah ya alwala sallallahu sallama shi ma ya je alwala Yi ga manzan Allah ya zuwa tashi yana na fulfilin dare ba shi ma ya tashi ya bi manzan Allah ta sallallahu alaihi ji ji yanzu ba farilla ba na fulfili ba kuma na falar ma ta dare to ya wasu yana karami ya saba da mai farillai sai ya saba da mai na fulfili kamar sunanin rawati hmm? a sunan arrawati guda goma sha biyu hudu kafin azahar biyu bayan azahar sai biyu bayan magriba wannan su ne jigajigan masu ƙarfin sai biyu bayan isha sai biyu kafin asuba hukin za a zahar kawai tana da rabi ke tana da shida ita kaɗai ba to ya mai kiyaye wannan ibadar ya mai kiyaye farillai kamar na azumi za mu ga yara da yawa alhamdulillah suna yin azumi talafi gaba ɗaya kaga sun wuce yanzu manyan mace shagalallu babban mutum sai zama shagalalle in an ce ba a ga wata bai ce sai yin ga ubanwa wa zai sa azumin gobe kai kai to rasulullah ya ce ai sai yaya ko maza Allah ma za ka kula mai rashin mutunci eh, wanda ka yi shiru da bakinka sai ka ga manya kuma ba za a cikin talafi kama yaro mai imani alhamdulillah alhamdulillah sai ce to tun da ba a gani ba za mu cika to kuma za ka ga yana azumin tatsawu'i wani lokaci kamar litinin wani lokaci kamar alhamis ذات جارية الحمد لله ذات أتاشيتا ذات أزم تطوئي ها كمان تكتت أيام من شوالات الشيء ذاتي صوم يوم عرفة ذاتي الشيء المهرم بأن الله صلى الله عليه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المهرم رواه مسلم ذاك جينا إذن وأن أزم مكة بل لم تأتي أرغوتا فوعا زي عاشوا زي ذكرى تقوه إيناي إن أنتم باش كل مبريك ما زي إيا رجي وأسيتي يا إستدكا أقولنا يا رب الحمد لله تزمى إبادات يا لبنتي إبادات نشيدا أن يكون ملتزما بمكارم الأخلاق يؤن يارو ينا سوء زمان لغري كي نيما ينا سوء زمان لغري تدول للرجمي مكارم الأخلاق كاوا والتبيئو ذا سورة فارع مزمن تبيئو من ذن الله صلى الله عليه وسلم كباب الاسم ساك ميميتوز التوكل الخوف الخشية الرجاء الإخلاص الشكر الصدق الصبر التواضع الحياء كنيا دينا الزهد بدن دنيا الرحمة توسعي الوفاء تشك القوري إذا مسمى أشياء يارو كافنتني yaro yana welda يارو yana إنكي la haula wala quwwata illa billah to kaga dole sai yana ne cika alƙawari sannan abu na sha hudu alhilmu in an fasa ta shi ya hakuri al'amana na sha biyar ke alkaramu al'afu saukar da ke maka yafe ba duniya da ina ma ke cewa wajibe yafe ba duniya da lahira har lahira ne? bai kamata ba Allah yana ko a duniyar ma ya kamata kawai ya ce ya ce babu abin da Allah zai kara ma ta dalilin afuwa sai dai mai ɗaukaka in ka yace sai Allah ya ɗaukaka ta alhamdulillah to akwai asafu na sha takwas kenan ashaja'a al'adil tabi'u makarimul akhlaq to sai za mu samu makarimul akhlaq ko ta hanyar addu'a ɗaya ke wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta manzan Allah fa kenan sallallahu alaihi wanda in ka bi shi ka shirya shine mai kyawawa ɗabi'u, amma shine mai cewa a ya Allah ka shirye da ni zuwa ga kyawawan dabi'u ba mai shirye da ni zuwa ga kyawawan dabi'u sai kai kadai ya Allah kuma wasrif yi sayyi'aha ya Allah ka kautar min da munanan ɗabi'u. la yasrifu anni sayyi'aha illa an ba mai kautar min da munanan ɗabi'u sai kai kaɗe ya Allah shi ne ne ce Allah mai ne a Afirka min munkaratil akhlaqi ya Allah ka tsare daga munanan ɗabi'u to mu siffatu da kyawawan ɗabi'u ta yaya za mu samu kyawawan ɗabi'u muka ce ta hanyar الدعاء هيا تبيو يو كرم تأبي أمن زن الله صلى الله عليه وسلم كما أني أنا لك تين أبوا ما سمهم منشي جي خمعك أنا ساسا إسلاميوي من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيأتي من أخلاق المصطفى للأولاد تبي أمن زن الله جيارا يا يا يكي to sai ta ga wallahi yaran mu kamar yadda an tila muku ya zuni masu yin math english babal quantitative phe social studies phe writing tarkace dai tarkace tarkace tarin tarkace jama'a babu hissa ko ɗaya na ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya ɗabi'un za su gyaru yaro tun yana nobili har ya kai basic 5 ba wata madda da aka samu na akhlaq akwai aiki ba kama duk wani PHE eh duk wani basic science har da computer kuma za ka ga littafin computer ma sun taba shafi biyu ne shi kenan ba shi kenan ala ku dinga duba littafin ku ne wani littafin ba ba taba shi wallahi ko kaɗan kamar na rasulullahi ne ba a ko da bakin alhamdulillah kai ko ranar juma'a assembly za a iya irtar musu da ɗabi'un rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allah mu kasance mu lizinci kyawawan ɗabi'u abu na shida ko na bakwai kenan na bakwai Mu mubta'idan an masawil akhlaq yawaye nesa nesa da munanan ɗabi'u za mu ga yaro mafi yawanci yana tasowa da wayansu ɗabi'u munana kamar ɗabi'ar ƙarya halin ɗera an gane halin ɗera? me halin ɗera a haɗin milla eh me halin ɗera ɗauke-ɗauke taɓa-taɓe to za ka ga yaro yana da irin wannan za ka ga yaro yana da ha'inci alghish za ka ga wani yaro yana da hasada yanzu ko da ɗan ƙarami ne eh, babar tana ɗaukar shi tana goya shi to sai wani yaro daban sai ya zo ya hau cinyar babar shi yaya za ka ya tsalla kuka to me yasa yaro ba shi da rama wannan yaron babar shi ɗauke shi ba e babar shi ta ɗan ɗauke shi tun da babar wannan baya sai ka ina sai zai ture shi ba ta wannan ya taso da ne nuna nan da biyu haka da san kai hmm? yanzu na ga an ɗan ka abin kwantarwa yanzu da za a ce kowane yaro zai ɗauka hmm? to sai ka ga wani ya yi san kai in biskit ne aka ce kowa ya zai ɗauka wani sai daga ya ɗauki biyu wani ɗan san zuciyar ma sai ya ɗauki uku ko sai ya fara sa aljihun shi na nan ya sa a can ya sa a na aljihu kaga hudu kenan sai ya ɗauki guda ɗaya kuma ko kuma an ce kowa ya zo ya ɗauka ya tafi in ya ɗauka sai je ya dawo kuma ya cin ɗabi'un yara wanda suke marasa kyau ya kamata mu koyi wayancan ɗabi'u ne na manzan Allah sallallahu alaihi rashin amana za ga yaro an ba shi abu in na ci ne sai ka ga ya gutsara hmm? a maimakon ya su tsoron Allah to lalle mu nisanci me munanan ɗabi'u za ka ga yana da ɗabi'u na dabbobi cin zari hmm? yanzu za ka samu ɗabi'un da suke jaji yawancin zuwa zalimai ne wanda ya wani ƙarfi kawai da ke shi to aka kai ma ka fi ƙarfin yaro kawai ka kama ka da ke shi bai kamata ba wannan mummunan ɗabi'a ce in ya maka abu akwai kuzin la'afuwa wa amurbin urfi wa a'ari halil jahili ya maka jahilci kyale shi ya kwaɗe ka kuna ƙwallo sai ka yaya Ya da shi kuke yi yanzu ya kwaɗe ka mhm. ka gwanan sai haka shi zai ɗora mai laushi haka ne laushi za ka mai ko kuma za ka riƙe shi a bishe oke na yi makin ɗinka kai ne ka kwaɗe ni ko za mu haɗu za mu haɗu ramuwar gayya za ka ce mai ramuwar gayya Ko a yi gayyar nan ne ni ban sai shi ba ina da gidan su ne ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi ko haka ko ka ɗauko ƙwallo sai zai kwaɗe ka kwaɗe wanda ya fi kwaɗe wanda shi ya maka kuma ƙa'idan da Allah ya ce shi ne ne famani ta da alaiko yawa duwa alaihi bi misli yanzu kwaɗe ya zai yi bi misli zai yi bi misli ya haƙuri kawai mana bi misli ma ta da alaiko ce wattakullah wa'alamu واعلموا ان الله مع المتقين تبي امونا نمونا ننم ني مو قريم ربدكو ثم تايا زام ربدمونا نن تبي او اه daga ci akwai اذا idan yamu ya zama yana salla to insha Allah insha Allah inna عن الفحشاء والمنكر duk wata mummunan ɗabi'a yana ɗan ɗauke-ɗauke yana ɗan taɓe-taɓe amma dai na sallah za ka ga yanzu yana da yana da izinin Allah daman halin ba nashi ba ne za ka ga ya daina da izinin Allah yana ɗan taɓe-taɓe in akwai miya a nama zai je yana alibe za ka ya ya daina daman ba laifi ba ne in yi laifi ya laifi shi ne in doge a kan laifina to ɗa na gari yana nisa nesa da ne masawil akhla munanan ɗabi'u abu na takwas ok muka ce alamar nisanci munanan ɗabi'u na ɗaya muka ce ne sallah na biyu kwaikwayo da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da ba san ɗabi'un ba ya zami kai ko zai wahala zai wahala karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama zai samu na rabuwa da ne munanan ɗabi'u ok iyayenmu su kasance tare da mu shi ma zai taimaka wajen ne bar munanan ɗabi'u irin ga uwar shi ba ta gidan yanzu kishiyar uwar shi ce to kuma kishiyar uwar ita ne bi ba mai addini ba ce da za ka ga ya fara ɗaukan wayansu ɗabi'u munana ya fara fita dankali tun safe sai dare sai ka ga ya fara kwana a gidan makota sai ka ga ya fara shiga kango sai ka ga ya fara zuƙa la haula wala quwwata illa billah to zaman iyaye tare yana taimakawa wajen me nisantar munanan ɗabi'u kamar zama ba sa tare fa to kuma ka duba mafi yawancin yaran mafi yawanci iyayensu ba sa gidan musamman mata ko a ce a ya koma gurin babar shi ne baban kuma yana wani guri daban to za ka ga munanan ɗabi'u sun fara ne sun fara shiga wallahul musta'an to sannan neman tsari daga munanan ɗabi'u kamar Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi Allahumma inni a'udhu bika من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء wal adwa'i zai ga yaro da izinin Allah ya barranta bari me munanan dabi'u to ya za ka kasance ɗa na gari abu na takwas alhirsu ala sunna kwaɗayin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka ce ma yaro manzan Allah ce sannan shi ke na an gama za ka ga yaro ya taso a kan bin sunna dole na da muhimmanci zuwa da yara masallaci mhm. yana da muhimmanci zuwa da yara majalis na ilimi da shida ilm za ka taho masallaci karatu ka taho da yaranka za ta ga yana kwafi kaɗan-kaɗan har ba ka nan za su zai kasance yana zuwa da izinin Allah wannan zai taimaka mana sosai yaran su zama wa salihai yanzu kamar na kirga abubuwa guda takwas kenan mun cinyawa ɗaya ko akwai sauran ciya mun ci hamsin ne bi sai mu dakata a nan tambayoyin yara ba su dama su yi tambayoyi sannan kuma da tambayoyin da za a musu da fatan Allah mai jima daukaka ya sa mu dace cikin duniya wa akhirah wannan cibiya masjidun rahma ba mu da irin zagarin jos babu babu ka duba masallacin da afkan shi alhamdulillah da kwanikin ba da suka ba da haɗin kai alhamdulillah ji kafin mu zo suna nan alhamdulillah to kuma da tsabtar masallacin da haraba ma ba mu da irin shi ba mu da irin shi to Allah mai jima da ya kara ma gurin albarka shi jagora shi kafa Allah mai jima da ya kara mai albarka wanda suke taimaka mai Allah mai jima da ya saka da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin